Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a barkanku da Asuba Ali Mustapha Sakutu ke gada ku daga Washington. Maganar wayar tarhon da aka yi tsakanin shugaban Amurka da ke jiran gado Donald Trump da kuma shugabar kasar Taiwan Tsai Ing-wen ta karya fannoni da dama na manufar diplomasiya ta ita amurka din sannan ta bata gwamnatin china rai amma ko manyan kusoshin jam'iyyar republican ta shi donald trump din sun fito karar suna bayyana goyon bayan su ga wannan zantawar da ya yi dan majalisar dattawan amurka ted cruz ya ce ya kwanda kwandace ga donald trump yana magana da shugaban taiwan din maimakon ya ganshi yana magana da shugabanni irin su shugaban cuba raul castro ko kuma shugaban hassan ruhani na iran ga alamar shi ted cruz wanda ya yi takara da trump a zaben fitar da gwani na jam'iyyar ta republicans kuma trump ne ya kada shi yana ara shi ne ga shugaban amurka na yanzu barack obama wanda ya sha magantawa da su wancan shugabannin guda biyu na cuba da iraq sauran gigan 'yan jam'iyyar republican da suka yaba da shi wannan matakin da trump ya dauka sun hada da sanata tom cotton dan majalisar dattawa daga jihar arkansas da kuma matt salmon dan majalisar wakilai daga jihar arizona tun jiya da china ta shigar da kukanta na nuna bacin rai da kuma wato na ganin an yi wannan tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shi trump da shugabar ta taiwan ministan harkokin wajen china wanyi ya yi fatar cewa wannan zantawar ta waya ba za ta bata dangantakar da ke tsakanin waɗannan ƙasashen nasu guda biyu ba china dai tana yi wa taiwan kallon wani bangare nata ne na ƙasarta yayin da taiwan kuma take ɗaukar kanta a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta kwamandojin mayakan 'yan tawayen siriya da ke cikin garin na aleppo kuma da aka share shekaru hudu ana tafka yaki a kansa tsakaninsu da gwamnatin kasar sham din sun sanar da rasha cewa su fa in ma kowa ya fi a bar wannan garin su ba sa da niyyar su fita su je ko ina kwamandan mayakan 'yan tawayen zakariya malhifji ya ce ya tuntuɓi mayakan nasa kuma sun tabbatar mishi da cewa ba inda za su je yana magana ne daga kasar turkiya inda yake wata ganawa tsakanin wasu manyan jagabannin 'yan tawaye da jami'an kasar ta rasha akan wannan batun rikicin na aleppo malahibji ya ce ba sa da wata matsala na su kyale fararen hula da ke cikin aleppo din su fice su bar garin to amma su kan suna nan daram zaune abinsu a ciki dojin 'yan tawan dai sun ɗauki wannan matsayi ne sa'o'i kaɗan bayan da suka ji ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov yana cewa rasha ta kimtsa domin ta fara tattauna da amurka akan abin da ya kira matakin da za a ɗauka nan gaba domin a tabbatar da janyewar mayakan 'yan tawaye daga gabacin birnin alepo shi ma labarau din ya nashi kalamin ne bayan ganawa da ya kammala da sakataren harkokin wajen amurka john kerry a birnin rome shekaran jiya juma'a a cikin wannan makon ne sassan biyu za a sake haɗuwa a geneva su ci gaba da tattauna tasu kan wannan al'amari a halin yanzu kuma shi sakataren harkokin waje na amurka john kerry din ya jinjina wa kasar gambia da al'ummar ta da kuma musamman sabon shugaban da ta zaba adama baro wanda ya lashe zaben mukuradiyya zallanta na farko da aka taɓa gudanarwa a kasar abin da kerry ya kira da cewa ya saka ita gambia yanzu a cikin wani sabon kani na siyasa sabuwa baro dai ya kare shugaba yahaya jemene wanda ya share shekaru 22 cire na mulkin gambia bayan zaben da aka gudanar a ranar alhamishin da ta gabata wanda kuma bayan da aka ba da sakamako ne shi jami'in ya fito da kansa ya amsa cewa lalle ya sha kayi kuma ya alkawarin miƙa ragaman mulki salin alin ba wata jayayya wannan ma ya ya ba shi jami'in da kuma hukumar zaɓe kan wannan nasarar da aka samu a cikin sakamakon da aka bada a ranar juma'a hukumar zaben gambia ta ce adama baro ya yi nasara ne bayan da ya sami jimillar ƙuri'u dubu mai tan sittin da uku ko kashi arba'in cikin ɗari na daukacin dukkan ƙuri'un da aka jefa yayin da shi shugaba jami kuma ya karkare da ƙuri'u dubu metan da sha biyu ko kuma kashi talatin cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa ɗin dan takara na uku mama kande ya sami kashi goma sha bakwai na ƙuri'un ne shi dai baro dan shekaru 51 da haihuwa ya tsaya ne a matsayin dan takarar jam'iyyu bakwai na 'yan adawa da suka haɗe suka gabatar da shi jami kuma wanda shi ma shekarunsa 51 ne da haihuwa ya zama shugaban gambia ne a shekarar 1994 bayan juyin mulkin da yi sau hudu yana lashe zabuka daban-daban da aka gudanar a kasar a baya sai dai masana sun ce ba ɗayansu da aka yi cikin adalci ko walwala to jama'a kuna jin labaran duniya ne daga washington a sashen hausa na murar amurka ministan harkokin wajen iran javad muhammad zarif ya yi allah wadai da wani shirin doka da aka gabatar a majalisar dokokin amurka a cikin wannan mako inda aka nemi a tsawaita takunkumin da aka kakaba wa kasar tashi ministan ya gawa tashar rediyon da talabijin ta rip ta can iran cewa daukar wannan matakin yana nuna duniya irin rashin amincin dogaro da gwamnatin amurka a ranar alhamishin da ta gabata majalisar da ta amurka ta jefa kurar amincewa da kara tsawon wa'adin wannan takunkumin da wasu karin shekaru goma nan gaba abin da ya samu yin kusoshin gwamnatin ta iran suka yauca suna zargin amurka da laifin cewa ta saba wa ka'idoji da sharaɗin da ke kunshi a cikin yarjejeniyar da kasashen biyu suka kulla a bara akan magana shirin makamashin nukiliya na ita a kasar ta iran rayukan shugabannin iran din sun ɓaci ne domin suna ganin ita wannan matakin tsawaita takunkumin ya saba ita wannan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin iran da wasu manyan kasashen duniya guda shida da suka hada da ita amurka din akan kayyade shirin kera makaman nukiliya na iran gawar tsohon shugaban cuba fidel castro wacce aka kona ta iso birnin san shago a yau lahadi kuma za a bizne ta a wannan birnin wanda daga cikinsa ne marigayin ya fara ƙidasa ta juyin juya hali tun shekara 1953 wato kamar shekaru 63 da suka shige tukar gawar wacce aka share kwanaki uku ana tafiya da ita cikin ayar motocin soja ta sami gagarumin tarbo akan hanya daga dubban mutanen da suka yi layi a bakin titunan birane da ƙauyuka yayin da take wucewa domin su nuna alhininsu kan mutuwar wannan gwarzon nasu ana sa ran cewa da shugabannin kasashen duniya da dama za su yi kwamba a birnin na cikin shago domin halartar jana'izar da za a yi a yau cikin su har da shugaban venezuela nicolas maduro da kuma shahararren tsohon tauraron kwallon kafan nan na duniya diego maradona sauran shugabannin kasashen da za a didiman nan tare da su za su hada da shugaba daniel ortega na nicaragua da shugaba evo morales na bolivia da kuma tsofaffin shugabanni biyu na ƙasar brazil wato inacio lula da silva da kuma dilma rousseff a halin yanzu kuma ana sa ran cewa shugaban na cuba na yanzu fa kuma kanin marigayin wato raul castro wanda shi ma tun shekarar 2008 ya gaji wan nasa zai ci gaba da mulkin cuba sai dai kuma ba a san abin da zai faru ba idan raul din ya sauka a shekarar 2018 kamar da ya ce zai yi a koriya ta kudu kuma jam'iyyun adawa sun gabatar da wani sabon shirin doka da ke bayyana bukatar a yi sauri a tsege shugabar wannan kasa park gunye a jiya asabar ne aka gabatar da wannan shiri na dokar a daidai lokacin da dubban mutanen kasar suka yi cinjim a garuruwa daban-daban na kasar suna zanga-zangar nuna wa shugabar kyama da kuma neman cewa a sauri a cire ta asabar din ta jiya ma ita ce asabar ta shida da kowane mako ake shirya irin wannan gangamin na nema a tsige wannan shugaba wannan shirin dokar da aka gabatar yana da goyon bayan wakilai 171 daga cikin wakilai 300 na majalisar dokokin koriya ta kudu din ranar juma mai zuwan allah ya kai mu za a gabatar da shirin dokan domin a jefa kura a kansa sai dai kuma 'yan adawar suna bukatar samun goyon bayan akalla membobi 28 na jam'iyyar da ke mulki kafin su cimma biyan bukatansu na samun goyon bayan kashi biyu cikin uku na 'yan majalisar domin a tsige ta din har zuwa yanzu kuma ba tabbas na ko 'yan adawan za su samu wannan goyon bayan daga jam'iyyar ta ita shugaba park shugaba park dai da kanta ta yi tayin cewa a kyale ta taimu labus mana amma ya sun ce wannan wani siddabaru ne take son ta yi domin ta nema wa kanta ƙarin lokaci na neman mafita su kuma 'yan jam'iyyar ta so suke shugabar ta yi saukar ganin dama a watan afrilun shekara mai zuwa abinda zai ba da damar nemo wani sabon ɗan takara wanda zai tsaya musu a zaben shugaban kasan da za a yi in allah ya kai mu a watan yuni mai zuwa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin na yau za mu yi waiwaye ne akan zaben jihar Ondo wanda aka kammala cikin satin ta gabata. Kana mu ji abin da ya sa tun da gwamnatin jihar Kebbi a ƙarƙashin jami'ar APC ta kafa mulki yau shekaru biyu kenan ba ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi ba. To idan dai masu saurare na biye da mu a cikin ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku kwanan nan mun kawo muku batun zaben na jihar Ondo. To yanzu dai zaɓe an yi an gama kuma har an bayyana wanda ya lashe zaɓe kuma wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambol na cikin sahun 'yan jaridan da suka ga yadda wannan zaɓe ya gudana. Mun yi waiwaye ne akan wannan zaɓe domin ko na tattauna da Hassan Umar Tambol ne inda na fara tambayansa ko akwai abin da zai ce ya bambanta wannan zaɓen na jihar Ondo da sauran ire-irensa da suka gabata. Ke in ka duba wato wasu zaɓuɓɓuka da aka yi na gwamnoni da wuya ka ga gwamnoni da yawa da suka taso daga arewacin Najeriya suka zo nan kudancin Najeriya to irin wannan na ta wando domin an yi zaɓe a nan jihar oyo amma gwamnoni da suka zo daga arewacin najeriya kuma daga gabashin najeriya ba su kai yawan waɗanda suka zo nan jihar ondo ba domin kusan in ce gwamnonin arewa wato kamar sun kai guda shidda ko kuma bakwai kama da fara yin yakin neman zaɓe har zuwa tsare-tsare yadda za a yi wannan zaɓe to kaga wannan akwai bambanci da wasan zaɓen da aka gudanar a nan jihar Oyo da kuma wanda an kai nan a jihar Ondo saboda wannan ya ɗauki hankalin mutane da ya sannan kada ka manta Alhaji Ladan wannan zaɓen na jihar Ondo kamar zakaran gwadin dafi ne ga wato ita jam'iyyar APC da kuma shugabanta na ƙasa Olegun da kuma wato in ce ubangidanta irin su Bola Tinubu kai har da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari domin da a ce ba ci nasara ba ga wannan zaɓe to a gaskiya wato zai zama wani makasi ga jam'iyya da kuma wasu ko kuma in ce da shugabanta a najeriya to ya ka ga tsarin zaben eh, kasancewa cikin tsanaki sannan kuma da matakan tsaro to zaɓe kan an daɗe ba a yi zaɓe da jama'a suka gamsu da shi ba wato ta fannin tsarin irin wannan misali wato lokacin da an ka zo za a yi zaɓe tun safe kimanin karfe takwas na safe za a gama lamman zaɓe da turawan zaɓe wato sun zo rumfunan zaɓe sun aje kayayyakin aiki su kuma ga jama'a nan sun yi tururuwa sun shiga layi sannan mutane sun fito sosai da da yadda wato ba a ma tsammani ni ina ganin zaɓe a nan jihohin kudu maso yammacin najeriya ba taɓa ganin inda jama'a suka fito da yawa ba a irin wannan zaɓen sannan tsarin da hukumar zaben najeriya inec ta yi to da yawa ya gamsar da kowa da kowa kamar irin ka zo a bincika sunanka a tantance ka kuma nan take haka kuri'a ka ce ka ba sai ka zo an tantance ka ba sannan ka koma gida a baka lokaci sannan ka sake dawowa ka shiga wani layi sannan haka da kuri'a a wannan karon ka zo a tantance ka ka zo ka kada kuri'a ka tafi ka ne nan take mutane ba bata lokaci ba wani wahalwa kuma a da yawa sun nuna wannan to gaskiya sun gamsu sannan da yawa sun ma kira ga hukumar zaben najeriya da ta ci gaba da irin wannan tsarin domin sauƙaƙawa mutane irin walhalun da suka sha a ranakun zaɓe su sha rana ga ruwa wasu ma har da yunwa saboda rashin abinci. To ya batun tsaro kuma a wurin zaɓen ko kuma lokacin zaɓen? a gaskiya an ɗauki matakan tsaro sosai domin speto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris da kansa ya zo ya gaya mana mu 'yan jarida cewa an ji buge wato jami'an 'yan sanda imanin dubu ashirin a cikin waɗannan 'yan sandan akwai wato 'yan sanda na musamman wato na kwantar da tarzoma akwai 'yan sanda na dawaki akwai na karnuka akwai masu wato sunsuno ababe masu fashewa sannan kuma su kwance su sannan kuma da waɗanda suke na musamman wata waɗanda a bakin ruwa saboda jihar ondo a wani yanki can da aka ce mai riba ryan eh, side wato wannan yankin bakin ruwa ne to can sai aka kai jiragen ruwa dauke da bindigogi domin su tabbatar da tsaro a can sannan kuma ga jiragen masu saukar angulu wato helicopter kamar guda uku suna ta shawagi a cikin fadin jihar ondo domin tabbatar da tsaro sannan kuma watan hukumar nan ta tsaron farin kaya wadda ake kira civil defense ita ma ta jirgi jami'anta kusan dubu goma sha biyar ga hukumar 'yan sandan watan dss su ma sun zuba nasu kai hukumomi da yawa ga kwastam na kana gani ga eh, ndla tambol kwastam me ka kwastam cikin maganar zaɓe kuma ai duk suna taimakawa ne domin su ba da tsaro domin rashin yawan 'yan sanda ko kuma jami'an tsaro kasa wata kira sister agencies suka shigowa domin su taimaka ma jami'an tsaro sai har wato waɗanda dogarawan abin da haɗura hanya to na gansu suna yawatawa a cikin garin wato a cikin birnin akure domin tabbatar da tsaro a gaskiya kan tsaro an ɗauke shi sosai ɗari bisa ɗari kuma shi yasa aka kammala wannan zaɓen tare da wani tashin hankali ba. To tambol na magana amfani da kuɗi wajen sayan masu jefa kuri'a kamar yadda yake al'ada ko tabi'a na masu jefa kuri'a a Najeriya yake. A wuraren da na zagaya ban gani ba, ban gani wanda an ka ɗauki kuɗi an ka bashi ba. Domin jami'an tsaro da kuma eh, na 'yan sanda kamar shi waton mataimakin Sufetin Janar 'yan sandan Najeriya waton DIG e Habila ya yi gargaɗin cewa duk wanda aka gani da kuɗi ko ya ba da kyauta ko ta abinci ko ta wani abu a rumfar zaɓe to za ita kwamishiniyar zaɓe ta jihar ondo wato gida hinda ta hana a da abinci ko a ba da kyauta a rumfar zaɓe sannan shi ma wato kwamandar rundunar ta talatin da biyu sojojin najeriya da ke aku shi ma wato brigadier charles shi ma ya irin wannan maganar yake ba za su amince wani ɗan takara ba ko wani mai wato ko wani ɗan jam'iyya da ya je da kuɗi ko kuma ya je da wani kayan kyauta ya rika ba masu kaɗa gura ko kuma 'yan siyasa ko kuma 'yan jam'iyya a rumfunan zaɓe duk waɗannan jami'an tsaro sun hana. to tambul me za ka ce shi ne ko kuma su ne ƙalubale game da wannan zaɓen. to ba za a rasa kalubale ba kan a cikin wannan zaɓe ko da kaɗan ne amma dai kalubalen bai da yawa domin kafin a ce lokacin da aka saba gani ana rufe wato rumfunan zaɓe da karfe hudu ko zuwa biyar haka na yamma a zaɓi kokanin gani a najeriya to gaskiya wannan tun da wuri a cikin lokaci saboda irin tsarin da hukumar zaɓe ta yi na ka zo a tantance ka ka kada ƙuri'a ka tafiyar ka nan take aka kammala sai kawai aka kama a ƙuri'u sannan kawai ba da ɓata lokaci ba sai aka rika tattara sakamakon zaɓe daga nan in ba don da irin waɗanda suke can bakin ruwa ba da yake nesa da kuma taka tsantsan da hukumar zaɓe ta bi domin ta ƙidaya abin wato ƙuri'un ba tare da kuskure ba to shi ɗaya na yasa aka ɗauki har lokaci ya kasance da ba a samu tattara dukkan kamfanin zaɓen na jihar Ondo ba na ƙananan hukumomi guda goma sha takwas a kai su a hedkwatar wato ita hukumar zaɓen da take birnin Akure sosai aka bari sai da waton da daddaren asabar din zuwa lahadi sai aka tattara komi da komi to amma kada ka manta kafin wa'ar ce ma karfe sha biyu zuwa karfe ɗaya har ita hukumar zaɓe ta gama tattarawa ta gama kidayawa har ta faɗi sakamakon zaɓe ta faɗi wanda Allah ya ba wannan sakamakon zaɓe. Daga jihar Ondo sai kuma jihar Kebbi wadda tana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da yau shekaru biyu kenan tun da ta fara mulki a jihar amma bata gudanar da zaben kananan hukumomi ba to da yake shugaban jam'iyyar apc mai mulkin jihar attahiru macuda ya kawo mana ziyara a nan sashen hausa na tambaye shi ko me ya kawo jinkirin gudanar da zaben kananan hukumomi har na tsawon shekaru biyu eh komi sai an yi shiri an yi tsari in ka zo ka tarar da cewa abubuwa baka same su yadda ya kamata yadda za a yi zaɓe mai inganci bai sauransu ba don haka dole a tsaya a yi tsari yadda za a samu zaɓe mai inganci because gwamnatin apc abinda ya kawo ta zaɓe mai inganci to bai kamata idan ah, a jiha da tarayya a yi zaɓe mai inganci a local government a zo a yi zaɓe mara inganci ba so gyare-gyare ne ake yi a ga cewa an gyara abin da muka tattara cewa ba bisa kankari kari yake ba kaji shekaru biyu har yanzu ba ku gama shiri ba domin ku samu da zaɓe. Eh, to inda ai lokaci bai ƙuya in dai abin kwarai da kai zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri wuri. Ƙara a je a yi abu mai inganci da ai da na sani. Amma yadda kuka zo kun sauke kantomomin da kwatar na jam'iyyar PDP kuka sa kuka sa naku. kotu ce ta saukar da su cewa ba sun wuce ka'idansu ka ji dalilin saukar da su ba wai a'a gwamnatinmu ta saukar da su kotu ce ta saukar da su kuma insha Allah ba da jimawa ba zaɓen ma za a yi saboda an riga an naɗa shugabannin eh, hukuman zaɓe ta jiha an riga an yi wannan abin da rage a kai sunansu a yi approving eh, ma assembly alhamdulillah insha Allah ba da daɗewa ba za a yi wa'annan shirye-shirye ba daɗewa ba yana yiwa sati guda yana yiwa sati biyu yana yiwa wata ɗaya za ka iya kwatantawa kana hasashe daga yanzu zuwa lokaci kaza akwai tabbacin za a yi wannan zaben ko ko sai an kai shekara hudu sannan kun gama ha alhaji da ai ai muna zancen zabe ne mai inganci wanda yake kuma ai kaga eh, abu ne na jama'a akalla eh, karka manta a dokance kan da ma a yi zaɓe sai ka bayarwa sai hukumar ta bayar da sanarwa ake kiransa na wata uku lokaci tsawon lokaci wata uku su shirya su kaga ko daga yau aka ce ai akalla sai an ba da wannan tsawon lokaci na wata uku shi nake so ka yi la'akari da shi so ba abu ne wanda za a ce a ah, sati ɗaya ba ko kwana uku harkar zaɓe ne ake magana to cewa mun gode yanzu amadin kowa da kowa da suka taimaka domin haɗa wannan shirin musamman hassan umar tambol da Julie Gresham da ta bada umarni da daidaita sautin shiri. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Yanzu haka da yi rahotanni daga arewa maso gabashin Najeriya na cewa ƙananan yara da mata waɗanda rundunar sojin najeriya da 'yan sa kai ke cetowa daga hannun mayakan boko haram na ci gaba da fuskantar tsangwama da kyama daga wasu al'ummomin yankunan su lamarin da ke yin tasiri ga rayuwarsu daga yolan jihar adamawa ga rahoto na musamman da wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana a cikin wani yanayi na ban tausayi da jimami ne ma sojoji da kuma 'yan sa kai ke ma ceto irin waɗannan mata da ƙananan yara malam garba tarfa na ma cikin shugabanni 'yan sa kai na maharba a jihar adamawa ya ko bayyana yadda suke ceto irin waɗannan mata mun sha fitar da irin waɗannan matan da boko haram suka kama su a kwanaki na ce maka kwai shekara kamar shekaran da ya wuce mun fito da amin 287 a kwanaki mun fitar da ashirin hmm. a satin da ya wuce mm. mun fitar da goma sha hudu mm. a yanzu kana mm. gani akwai su takwas da yaransu a yanzu nan an kama su da dole an aura da waɗansunsu a suka zo na zambiza daga shekara biyu zuwa sama to yanzu allah ya taimake su suna kokarin gudu muka taimaka aka mm. fitar da su muna roke gwamnati ba gwamnati kaɗai ba mm. ko da individuals su taimaka ma waɗannan mutane don eh, rayuwarsu mm. ya riga ya lalace waɗansu suna form 2 waɗansu suna form 1 waɗansu suna primary kamar wannan yarinya ɗayan nan mai shekara tara an aure da ita a zambisa daya mai shekara goma sha daya duk life nasu ya riga ya lalace akasarin matan da za a gansu ne dauke da jarirai ko kuma kananan yaran da aka haifa a hannun boko haram malama aisha na kuwa cikin matan da aka ceto cikin kwanakin nan wani yanzu aka make goyon ɗaya daga cikin 'yan matan cibau da aka sace ta ko bayyana yadda rayuwarsu ta kasance a dajin sambisa haka sai suka kama ni suka aurar da ni da suka aurar da ni sun je sun aje mu a wani gida da suka aje mu a wani gida bai kai sati daya ba haka sai aka ɗauke mu aka kai mu goza da aka kai mu goza daga baya aka zo aka kai mu cikin sambisa yau shekara biyu zuwa sama muka yi a cikin sambisa haka har na haihu da na haihu yarinya na ta koma yarinya na ta rasu da ta rasu haka akwai wata 'yar ciwo hmm. ta haihu da ta haihu ita kuma ta rasu haka ga yarinyanta ma yanzu a bayana hmm. sunanta fatima tana bayana hmm. yarinyanta mamanta ta rasu sunan mamanta debora wato rasuwan nan kan an kawo hari ne ta rasu ko kuma rashin lafiya ne ta rasu a dajin sambisa ta haihu kamar yau washe garin ta rasu ba hari ba ne to kamar ya rayuwa take a sambisa nan ne kai akwai wahala Hassan bisa mm-hmm. sati biyu wata rana za mu yi ba mu ci abinci ba mm-hmm. to wani batu kuma shine na cewa kaman eh, wannan da karfi suke auratar da ku ne koya da karfi dukkanmu nan su kama mu da karfi muna gari ɗaya gaba mu sun kama mu da karfi su kawar da mu ko sadaki ma basa. Ba dai ga matan auren da mayakan na Boko Haram suka sace su ma kananan yara 'yan mata da ke makarantun firamare ba su tsira ba domin kuwa su ma ai musu auren dole kamar yadda waɗannan kananan yara da shekarunsu bai wuce sha uku zuwa sha biyar ba ke cewa. Kina makanta eh. A wace ke kike kafin abun ya faru? Firamare. sun zo shine suka kwashe mu suka zuba mu a wani gidan mu kai sati ba mu da mamana sai suka ce sai an mana aure muka ce bara mu yi aure ba haka muna zama sai sun ce za su kashe mu sun kawo kawai za su yanka mu yi aure muka ce bara mu yi aure zama sai suka kwashe mu sai suka kai mu goza a goza muna zama muna zama ba mu sani ba kawai sun mana aure sun kawo miji an zo an ɗibe mu an tafi da mu sai aka kai mu cikin sambisa aka kai mu cikin sambisa muna zama ba mu dawo ba sai shan wahala muke ta ya sami sannin ka wahala ba abinci wani ma za ka yi sati baka ci abinci ba wanki ba sabulu da toka muke wanki ba sabulu ko kaɗan sai wahala muke ta sha bara ka samu abinci ka ci ba ruwa in ma sai ka fita ka ɗiba kuma kullum sai an duke mijin da aka aurar mana ɗin. sau tari dai irin waɗannan mata da ma ƙananan yara kan fuskanci tsangwama da kuma kyama daga wasu al'umman yankin da suka fito lamarin da ke da gagarumin tasiri ga rayuwarsu batun da masana ma ke ganin fa dole ne a tashi tsaye hajiya sade shehu kafin dangi na wata gidauniya da ke tallafa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta najeriya ta ko bai na kokarin da suke yi a yanzu muna taimakawa wajen koya musu sana'o'i sannan kuma ba sana'a kaɗai suke bukata ba suna neman kansalin me kansalin shawarwari da kuma musamman ya nema ne matsalolin su saboda haka abinda mu za mu iya yi mu tallafa musu shine duk inda aka gansu sun koma a taimake su da addu'a dan kaddara bata wuce kan kowa ba a taimake su da addu'a kuma a dauke su kamar mutane kamar mu dan su ma su samu wata rayuwa wadda suke suka riga suka suka manta da ita idan muka ci gaba da ture su to ashe ko da sha'ani ba zai taba zuwa karshe ba kawo yanzu tuni har wasu kungiyoyin sa kai suka soma faɗakarwa tare da kira ga hukumomi da kuma shugabannin al'umma da ke tausayawa irin waɗannan bayin Allah ci da shan su mayaya balle abubuwa masu na rufan asirin mu na mata kamar yadda alkaluma ke nunawa tun ma kafin sace 'yan matan Chibok akwai wasu ɗaruruwan mata da ma ƙananan yaran da aka sace aka kuma yi wa auren dole wanda wasunsu kuwa sai fa lahira ne za a gamo ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ta kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To wata gobara da ta laƙumi wani gidan ajiye tarkacen kayayyaki da ake wato aka juya shi aka maida shi kamar wani ɗakin studio na ɗaukan wasannin kaɗe-kaɗe a garin Oakland da ke jihar California tana Amurka ta laƙumi rayukan mutane a ƙalla tara kuma ana jin tsoro idan ba sa aka yi ba ƙarshen ta yawan mutanen da watan nan za ta kashe sai sun kai wajajen arba'in. Shugabar hukumar kashe gobara ta wannan garin na Oakland Teresa DeLoche Reed ta ce har yanzu akwai mutane a kala 25 da ba a gani ba a cikin ginin da gobara ta kama wutar da ake bayyana cewa ta ce mafi muni da aka dade ba ga ta ba a wannan yankin yau lahadi mutanen ƙasar austria daya daga cikin ƙasashen turai da ake wa kallon waɗanda ke morewa zaman lafiya da ingantacciyar aƙidar demokuraɗiyya za su fito domin zaben sabon shugaban ƙasa kuma mai yiwuwa ne a karon farko tun bayan yakin duniya na biyu su zaɓi wani shugaba mai aƙidar matsanancin ra'ayi wannan zaben na yau na biyu ne domin wato ana maimaita na farko da aka yi ne aka soke saboda magudin da aka ci a cikin sa masana siyasa wannan kasa ta australia dai sun ce a wannan zaben tsakanin nobert uh, ah, wani mai matsanancin ra'ayi da ke wakiltar jam'iyyar freedom party da ke da ƙidar kyaman musulmi da kuma alexander van der bayan na jam'iyyar green party yana da waya a cigaba wanda zai galaba a cikinsa idan ba an riga an kammala shi zaben ba ko da wasu ra'ayoyin jama'a da aka ɗauka suna nuna shi faɗin wanda tsohon injiniyan masana'antun 'yan sama janati ne kamar yana kan gaba ko da yake ba da wata rata mai yawa ba. To da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.